عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الربان عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك كبعض منازل الركبان وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها زياني فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقته لأتاني أبغي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba ikon haduwa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci domin mu tunatar da kawunanmu abubuwa da Allah ya ɗora mana na wajibai a addini da sunnoni da mustahabbai da sauran abubuwa da ke kama da haka muna fata Allah ya datar da mu baki ɗaya Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada Allah kuma ya haɗa mu a cikin gidan aljanna baki ɗaya ina yi wa malamin mu addu'a limamin mu na fama da yadda rashin lafiya na samu labari sai wannan karo Allah ya haɗa ni da shi allah ya kara masa lafiya allah ya sa abubuwa da suka faru na jinya da aka yi da ɗawainiya su zamanto kafara duniya da lahira insha allah dadin daɗawa allah ya sa su zamanto dalili na ɗaukakan darajoji da kuma kankare zunubai da laifuffuka allah ya datar da mu baki ɗaya ah, ina so zan yi bayani ne dangane da wata matsalan da duk mun santa don duk inda ake karatu eh, wato wannan matsala tana nan ana karanta ta ana maimaita ta ba lalle ba ne wani abu wato duk abin da za a faɗa ya zamanto sabo sai dai dama wa'azi kullum tunatarwa ne wala'alla akan hanya mutum zai ji wani abu sabo eh, da bai taba ji ba ko kuma ta zo masa da wata siga ta daban sabanin sigan da ya saba ji duk wannan karatu kan zo da irin wannan muna fata Allah ya datar da mu Allah ya sa yi tarayya cikin lada baki daya matsala da zan yi magana a kanta tana da sauki kuma mun santa sai dai yawancin mu mun yi sakaci game da ita kuma tana da rashin kiyaye wannan matsalan na da hatsari kware da gaske a rayuwar musulmi eh, yana shafansa duniyansa da lahiransa kuma har yakan shafi addinin kansa idan aka yi rashin sa'a a wasu lokuta ba wata matsala bace illa hakkin makwabtaka kun ga hakkin makwabtaka matsala ce da kusan duk muna jin ta kullum maluma suna kar duk masallaci da ake karatu to zaka tarar da irin waɗannan matsaloli sukan zo cikin tambaya ayoyi kan gito a fassara a yi taliki akai a wuce da abin da ke kama da wannan amma na ga lalle yana da kyau insha Allah tunda yau Allah haɗa ni da 'yan uwa a mu tattauna matsala game da haƙƙin makwabtaka menene wato ina so na kasa wannan topic din maudu'in zuwa kashi uku na farko za mu yi magana game da girman hakkin makwabtaka girman hakkin mai ƙur'ani ya faɗa game da hakki na makwabtaka mai annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa game da tsare hakki na makwabtaka sannan menene hakkokin makwabtaka ɗin sannan daga ƙarshe in Allah ya sa muna da lokaci sai mu yi magana menene idan an yi su an fita daga hakki na makwabtaka ma'ana an shiga hakkin makwabci wal billah ah, zan fi mai da hankali akan wayannan abubuwa guda uku insha Allah wato ita dai makwabtaka kullum idan ana son mutane su fahimci abu yanzu ko yanzu misali idan ana so ka fahimci wani abu za a akwai shi a youtube ko akwai shi a facebook ko akwai shi a instagram ko abin da ke kama da wannan sai a yi kokarin a baka wani abin da ake kiransa wai leak ko shi ake kira da larabci rabbit rabbit nan shi ne leak abin da zai hada ka da abin da ake bukata ka san shi me yasa a social media aka samo leak din nan domin a sauƙaƙe wa mutane isa zuwa ga wasu abubuwan da ke nesa da su don su ci moriyansu wa'annan su ne hanyar da aka bi don a sauƙaƙa wa mutane kana zaune a gidanka ba sai ka tashi ka je wani guba ba in kana da abu kaza da kaza da kaza za ka iya buɗewa a waya ne ko a kwamfuta wannan lik ake kiran sarabit to addinin musulunci addini ne da ke buƙatan zamantakewa ta yi kyau wurin da ake zaune ya zamanto wuri ne da ya dace da rayuwa na addini mai kyau mutanen da ke rayuwa a wurin ya zamanto mutane ne na kirki na gari waɗanda suna da lik-lik rawabit da suke haɗa su don kada su zamanto a watsai. idan ba su da rawabit lik da ke haɗa su da juna to ba su da labarin juna ba su san me juna ke ciki ba ina fata ana fahimta ta da kyau ina magana a kan lik da larabci shi ake kira rabit idan suna da yawa aka kara musu s suka zama plural sai su zamanto da larabci ana kiran su rawabit jam'u rabit kenan jam'u taksir a larabci broken plural kenan da larabci shi ake kira jam'u taksir to addini musulunci da yake addini ne da ke bukatan wato a yi zumunci a taimaki juna zama ya yi kyau idan aka rabu da juna ana tunanin juna har zuwa lokacin da allah zai sa juna a sake haduwa. wannan yasa addini musulunci ya mai da musulmai don gangunan jikinsu na nesa da juna baya cutar da su idan zukatan suna haɗe da juna duk wannan karantarwa ne na addini wanda yana da wuya a samu wani yanayi da ya yi kokarin samar da alaka tsakanin mutane ta yi kyau ta zamanto tana kulle kamar addinin musulunci daga cikin rawa bitlik da musulunci ya samar da shi domin kyautata yanayin zamantakewan al'umma na yanayin su da wurin zamansu yadda wannan zai fara daga kan magabata har ya yaɗu kan 'ya'ya da sauransu abubuwan suna nan da yawa na farko akwai lik na karaba ta 'yan uwantaka ta kusanci na zumunci addinin musulunci ya karfafa zumunci sai ya mai da shi ya zama abin da zai yi linkin juna su zan suna haɗe da juna suna tausayawa juna suna taimakawa juna har kullum bayan shi akwai rabitatun nasab akwai lik na lion age na salsalan mutane addini musulunci ya yi kokari mutane a tsare salsala tun daga kan iyaye iyayen nan akwai ubanni ta gefen asaba akwai baffari ta gefen asaba akwai 'ya'yan waɗanda aka haɗa ubanni da su akwai waɗanda 'ya'yan baffani duk wa'annan su ne nasaba daga cikin lig da musulunci ya amfani da shi akwai tun nasab abinda zai haɗe mutane ta hanyar ɓangaren salsalansu bayan na akwai rabitatu sadaka akwai lik kuma na abokantaka da ke haɗa mutane su dunkule su zamanto abu guda bayan nan akwai rabitatul jiwar akwai lik na makwabtaka an sanya makwabtaka ta zamanto wata aba da za ta dinga haɗo tsakanin mutane Addini musulunci duk yayi wannan ne don ya zama da al'ummar musulmi abu ne dunkulalle guda haka ba bambanci a tsakaninsu akwai dai wa gairu haminar rawabit allati taqumul umam biha wa taqwa bi sababiha akwai lik irin wa'annan abubuwa tun daga kan na yan uwantaka na jini har zuwa na salsala har zuwa na musahara na musahara ita ce surkuta asihir shine suruki al-musahara ita ce surkutan kanta ita malik ce da musulunci ya mai da ita domin ta haɗe tsakanin al'umomi sannan sai rabita ta sadaka sai rabita ta juwar ta makwabtaka suna nan da yawa taqumul umamu biha dukkanin al'umomi da nations suna ginuwa ne su rayu mai kyau akan wa'annan rawabit wa taqwa bi sababiha kuma dalilin wa'annan abubuwa da ke haɗe su bangaren su ke karfafa juna wannan ya karfafa wannan wancan ya karfafa wancan saboda irin wa'annan abubuwa da ke haɗe tsakanin al'umma ta zamanto abu guda maluma suka ce fa matasa da tazihin rawabit bainan nas duk lokacin da aka samu irin waɗannan frequencies abubuwa da addini ya ajiye su domin dunkule tsakanin mutane suka zamanto sun dunkule ala asasin min albirri wa taqwa a bisa kyautatawa da takawa ga Allah wal mahabbati war rahma da son juna da kuma rahama wa juna duk al'umma da ta zamanto da irin wannan yanayi maluma suka ce azumatil umma dole ka tarar da al'umman nan ta zamanto ta girmama kwarai da gaske har a idon makiyanta wa kauye sha'anuha kuma dole wannan al'umma ka tarar da al'amarinta da sha'aninta yi ƙarfi kwarai da gaske ku duba ku gani al'umman da ta zamanto tana da fahimtar juna a tsakaninta ta yi kokari kowa ya ajiye abin da ransa ke so ya dubi girman Allah ta yi kokari al'umma ta dunkule wuri guda to wannan al'umma za ka tarar da ita azumat ta girmama wa kauye sha'anuha kuma al'amarinta yayi karfi makiyanta ba su isa su karya ta ba ina fata ana fahimta ta amma wa mata uhmila hadhihi alhuquq duk lokacin da aka yi watsi da irin waɗannan haƙoƙi da irin waɗannan abubuwa da ke haɗe tsakanin mutane wata fassama tilkar rawabit aka bar waɗannan abubuwa da ke dunkule tsakanin mutane suka yayyanke suka gudutsure to wannan al'umma wahalla biha tafakkuk wa damar wannan al'umma dole ta kacance ne kuma ta zamanto ta rushe gaba daya ina fata ana fahimta ta da kyau saboda haka wa min baini hadhihi rawabit al-azima daga cikin irin waɗannan abubuwa da ke haɗe al'umma ta dunkule su wuri guda allati da amha al-islam wanda musulunci ya karfafa wannan rabitan abin da ke ɗaure mutanen wa ausa bi mura'atiha kuma musulunci yayi wasilci da lalle a kula lalle a da wannan abu da ke dunkule tsakanin mutane bayan musulunci yayi umurni umarni da akula yayi wasiya da akula da wannan rabit din wa shaddada fi taksiri fi huquqiha sannan musulunci ya tsananta kalmomi da harce wurin yin kasa a gwiwa dangane da wannan al'amari wannan abin da muke magana a kanta ba wata aba ce ba illa rabitatul jiwar wato haɗuwa irin ta makwabtaka haɗuwa irin ta makwabtaka maluma suka ce tilkar rabitatul azima kaga wannan aba da take haɗe al'umma ta dunkule su allati allati farrata minan nasi fiha wanda zaka tarar da da yawa daga cikin mutane suna sakaci da ita walam walam yar'auha haqqa ri'ayatiha zaka tarar da mutane basu su kiyaye hakkin da ya kamata su tsare na wannan makwabtaka akwai abu guda biyu wala Allah ɗayan ya faru ko dukansu imma jahalan minhum bi huquqil jiwar ko dai ya zamanto sun jahilci hakikanin hakkokin makwabtakan wa imma tanasiyan laha ko kuma yi suke kaman sun manta da da akwai makwabtaka balle hakokinta aw mubalatan bi adal jari wal i'tidai alaihi ko kuma hali na ko in kula na cutar da makwabci da kuma ƙetare iyakokin da ya kamata musulmi ya tsaya a kansu game da makwabcinsa rashin kulawa da hakkin makwabtaka a musulunci sabbaba tanafura ya janyo rarrabuwan kai da gujewa juna wata guda rashin tsare hakkokin makwabtaka ya jawo gaba tsakanin mutane bal wa bainal musulmi na har tsakanin musulmi akwai wannan bal wal ida'a wal kaida fi ma bainahum rashin tsare haƙoƙin makwabtaka ya kai kowa na jiran ya ji menene abu na bakin ciki da zai fada wa makwabcinsa saboda bai tsare masa hakkinsa ba bal wani da shi ake haɗa kai wurin yi wa makwabcinsa kirci yana musulmi duk wannan yana faruwa tsakanin al'ummar musulmi wala Allah idan za a tada kowan mu ya faɗi abin da ya sani game da abubuwa da ke faruwa tsakanin makwabta saboda rashin tsare hakkokin juna wani za mu ji abin da ba mu taɓa ji ba ma wannan yana nan wannan yana na afradan wa jama'at idan ka samu ɗaiɗaikun mutane za ka zauna da wannan za ka ji irin tashi abin da zai baka labari in za ka zauna da wancan za ka ji irin abin da yake ɗauke da shi game da abin da ya sani na rashin kulawa da hakkin makwabta balwa jama'at idan za ka tara jama'o'i na musulmi wuri guda to sai ka ji abin da hankalinka ma ba zai iya ɗauka ba wa hatta duwalan muslimatan mutajawira abin ya kai har dauloli na musulmi da ke makwabtaka da juna ba su iya tsare wa juna hakki wannan yasa kowa na jiran ya ga ya taimaka wa makiyi domin a faɗa ma wa'annan makwabta duk rashin kulawa da wannan abu duk shi ya jawo mana wannan maluma suna cewa shi dai aljar makwabci huwa man jawara ka jiwaran shar'iyyan shine wanda yake makwabtaka da kai makwabtaka irin ta shari'a makwabtaka irin da musulunci ya ɗauke shi makwabtaka ne kuma shi wannan makwabci da ke makwabtaka da kai sawa'un kana musliman au kafiran ba bambanci daidai ne ko dai zamanto musulmi ne shi ko kafiri ne shi duk dai makwabci ne barran au fajiran mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba duk makwabci ne sadiqan au aduwan aboki ne ko makiyi ne duk dai in dai shari'a ta yi itibarin jar ne to yana da wannan hakki na jiwar muhsinan au musi'an mai kyautatawa ne ko mai munanawa ne in dai sunan makwabtaka da hakkin makwabtaka ya tabbata a shari'ance to lalle sunansa makwabci kariban aw ajnabiyan makusanci ne naka ko kuma manisanci ne gare ka ismuhu jar shi makwabcin nan walahu maratib makwabtaka yana da martabobi da darajoji ba'dha a'la min ba'd sashi na sama da sashi tazidu wa tanqus hakkin makwabtaka kan karu kuma yakan tauyaya yana ƙasa kenan ah, bi hasabi qurbihi wa qarabatihi wa dinihi wa khuluqi gwargwadon kusancin mutum zuwa ga wannan da yake makwabtaka da shi ko gwargwadon abinda ke tsakanin su na dangantaka wa dinihi da addininsa wa kulukihi da kuma halayensa fayuta kullun bi hasabi halihi wa ma yastahiq kuma kowa daga cikin makwabta makwabta ana ba shi hakkinsa gwargwadon halinsa da kuma irin abin da ya cancanta a shari'ance maluma suna cewa faljarul mulasiku makwabci da ke wato dab da dab da kai yake haɗe da kai fiddari a gida laisa kalba'id ba daidai yake da makwabci da yake nesa da kai ba walahu ma laisa lil ba'id shi makwabci da ke kusa da kai yana da wasu hakkokin da makwabci na nesa bayi da shi wal jaru dhil qurba makwabci da yake yana da hakki na zumunta na jini walaisa kaljaril junub ba daidai yake da makwabci wadda yake makwabci ne amma na manesanci ba wa sahibu dini laisa kalfasikil mu'zi makwabci mai addini ba daidai yake da makwabci fasiki wanda yake mai cutar da makwabcinsa ba maluma suka ce wa kama ya kunu jiwaru fil maskan kamar yadda ake makwabtaka a gida wani makwabci na ne gida da gida fa ya kunu fil amal haka ma a wuraren aiki ko sana'a waɗanda ake tare da su ake kusa da su suna da hakkin makwabtaka wato a wurin aiki fil amal wasuq haka ma ana makwabtaka a kasuwa idan Allah ya haɗa ka makwabtaka da wani makwabcinka a kasuwa yana da hakki na makwabtaka gwargwadon abin da aka rubuta masa balwal masjid idan ma makwabtakan ta masallaci ce lallai wannan hakki tana nan wasafar haka ma idan tafiya ce ta haɗa ku kuka zamanto makwabtan juna a hali na tafiya har yanzu dai hakki na makwabtakan na a hali na tafiya yana nan wadirasa haka ma idan karatu aka je yi idan neman ilimi ka fita Allah ya haɗa ka da wani a hanyar ka na neman ilimi ko kuma a wurin neman ilimi makwabtaka ta haɗa ku maluma sun ce yana da hakki na makwabtaka shi ma musamman ma kaga tafiya din nan wasu maluma sun yi magana a kai wani zai ɗauka ai wato makwabtaka a tafiya abu ne mai sauƙi makwabtaka a tafiya ba abu ne mai sauƙi ba domin daga cikin inda ake gane halin mutum haƙurinsa ko rashin haƙurinsa ya cancanci ya zamanto mutumin da za a ba da shaida mai kyau a kansa ko a ina ko bai dace ba tafiya na daga ciki Sa'idina umar ya taba jin wani yana tsarkake wani yana yaba wa halinsa yana taba dan alheransa ai mutumin kirki ne ya cancanci ai duk hulɗa da shi ya cancanci ai duk mu'amala da shi sayyidina umar ya ce dakata kai wata mu'amala ta dukiya da shi kaga an gama lafiya da shi tafiya ta haɗa ka da shi kasashe akan kan sikeli kaga hakurinsa da rashin hakurinsa da ɗabi'unsa a cikin hali na tafiya domin waɗansu mutane da zarar sun yi nesa daga idanu waɗanda suka sani to fa za a neme su ma an ba isa a ba a da'iran addinin a rasa su duk sifa na addini fita suke yi saboda haka fitina annabi ya kira a safar kitatun min al'azab wasu sai basu gane ba ai tafiya na da matsala yana daga cikin fitinan tafiya yawancin mutum idan ya yi nesa in mai addini ne ya fita daga inda aka san shi idan ba Allah ya tsare masa imaninsa ba sai ka tarar da shi ya canza da za ka ga da yawan waɗanda suke tafiya su bar inda aka san su ka je ka ga halin da suke ciki to idan suka dawo sai ka zubar musu da kwalla ka dauka ba su bane fitina ce irin ta tafiya tafiya na da fitinunta Allah ya datar da mu maluma suka cewa suke cewa wani hawi zalik akwai abubuwa masu kama da wannan bal maluma suna cewa bal yashmulu mafhumul jiwar kai mafhum definition bayani na makwabtaka wato yana taro a tajawur bai na duwal har makwabtaka tsakanin dauloli fa kullu daulatin ala jarati a hukuk kowace daula a musulunci akwai hakoki da ke kanta game da 'yar uwarta daula da ke makwabtaka da ita addini musulunci duk ya samar da wannan maluma sun yi maganganu sun yi ta rubuce-rubuce wayar wayannan abubuwa saboda haka lallai addinin musulunci ya yi musulunci ya yi wasilci game da ainihin makwabci addinin musulunci ya yi wasiya mai karfi game da ainihin wato shi ainihin makwabci addinin musulunci ya ɗaukaka masa darajansa maluma suka ce falil jari fil islami hurmatun masuna a musulunci makwabci yana da wasu hurma yana da wani yana da wani daraja yana da wata alfarma masuna wanda musulunci ya tsare masa wa'annan alfarman wa hukukun kathira kuma yana da haƙoƙi waɗanda suke masu yawa waɗannan haƙoƙi da musulunci ya tanada wa makwabci da makwabtaka lam ta'rifa qawanin babu wasu dokoki da aka yi su na duniya da suka taba sanin irin waɗannan abubuwa da musulunci ya tanada wa shara'i'ul bashari wa duwal haka shari'o'i waɗanda 'yan adam suka yi su da dauloli suka zauna suka yi su ba su san irin waɗannan haƙoƙi na makwabtaka da addini musulunci ya tanada ba a farin farko da Allah ya tashi mana magana game da hakkin makwabci don ya nuna mana girmansa sai ya kawo mana hakkinsa na bauta masa shi kadai tare da hakkin makwabci ya kira su a cikin tsarin magana a siyakin aya guda idan ka duba suratun nisa sura ta hudu daga sama aya ta talatin da shida Allah yana cewa wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa abudullaha ku bauta wa Allah wala tushirku bihi shay'an sannan kada ku hada shi da komai wa abudullaha wala tushirku bihi shay'an ku bauta wa Allah shi kadai kuma kar ku hada shi da kowa maluman tauhidi suna cewa idan ka dubi duk umarni da Allah ya bayar a cikin littafinsa za ka dubi na ɗaya ƙololuwansu shine bauta wa Allah shi kadai wa huwa tauhidullah wa ifraduhu bil ibada ala ra'si ka'imatil awamir idan ka dubi list na dukkanin umarni da Allah ya bayar number one shine wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa idan ka zo ka dubi almanahi shar'iyya annawahi shar'iyya idan ka dubi abubuwa da shari'a ta hana gaba daya idan da zaka zauna ka dubi listin su sai ka ga abun da ke kololuwa na farko shine wala tushriku bihi shay'a kar ku hada Allah da kowa wurin bauta wannan ya nuna mana muhimmancin tauhidi kuma ya nuna mana illan hada Allah da wani lalle ne a tsarewa Allah hakokinsa kada hada shi da kowa wurin bauta mutane na mamaki wani yake cewa wai menene idan aka yi wa Allah shirka ake ta maganganu a kai lalle Allah ya cancanta kada a yi masa shirka duk wata sifa da ake tarawa na ba a cancanci shirka ba Allah ya cancance shi har da ƙari saboda Allah shi ya yi ka ba tare da kowa ya taimaka masa ba ya yi ka ya daidaita halittanka idan muka koma tun daga sama ya halitta maka kai kan nan tana dauke da kwakwalwa tana ɗauke da abubuwa da yawa bayan nan ya halitta maka wuya wanda a daidai nan ne ake dora aka ɗora kan sannan sai sauran gangan jiki aka yi maka gangan jiki aka maka dama aka maka hagu sannan aka halitta wani abu daga kafada har zuwa kasan cibi wanda abubuwa da dama suna nan a wurin akwai saifa akwai huhu akwai hanta akwai hanji akwai madaci akwai abubuwa dai da dama suna nan sannan allah ya ajiye komai a matsayinsa wani baya haduwa da wani da zaran wani ya haɗu da wani to za ka tarar da abubuwa ya rikice ma aka yi hanyar bauli daban aka yi hanyar bayan gida daban aka yi inda ruwa zai wuce aka yi inda abinci zai wuce haka dai allah cikin ikonsa ka ci abinci a sa sinadarai a yi filtarin abincin a tace shi a fidda wanda zai tafi bangare inda zai maka amfani na jini a yi wanda zai inda zai tafi bayan gida ka fitar da shi wanda idan bayan gidan nan ya kume ka gagara yin bauli ana cewa daga cikin ciwo da ya fi zafi wa dan adam rashin fitan fitsari yana daga cikinsa Allah duk wannan hikimomi ne da yayi yi a sai wanda yayi wannan bai cancanci a bauta masa ba wanda yayi ba tare da kowa ya taimaka masa ba idan ka ce don me Allah ya ce kada a yi masa shirka to ai kai ma da halittanka aka yi wayannan ni'imomi duk shi ya yi maka su amma ai baka bukatan shirka kamar yadda baka son shirka haka Allah baya son shirka kai kanka ka yi tunani yau a ce gidanka da ka gina ka sha wahala ka sabu dukiyanka ka gina gidanka kawai a zo a ce kawai ku raba kai da wani rabi naka rabi nashi yaya za ka ji sai inda karfin ka ya kare me yasa sai inda karfin ka ya kare saboda kana ga wani abu ne ka mallaka aka zo aka ce sai ka yi tarayya da wani a kansa bal mu dubi abin da ya shafi iyali idan wasu waɗanda ba su da haƙuri idan wani ya taɓa musu iyalinsu har kisan kai suke yi wai don me saboda suna ga haƙƙi ne nasu wani ya zo zai yi tarayya da su walillahi almathalul a'la idan kai dan adam kai da kai da iyalin da dukiyan da gidan duk mallakan Allah ne idan za ka yi fada iya ranka da wannan to yaya balle Allah da yake rabbul alamin kai ma da yin ka aka yi da wannan abin da kake fada a kai wanda kuma shi Allah shi ya yi wa'annan abubuwa gaba daya shi ke saukar da ruwan sama ba tare da an biya shi ko kobo ba ka kwana cikin saba wa Allah ka kwana cikin fajirci cikin dare sai yayi maka ruwa a gonanka wala Allah wani mai imanin ba ba masa ruwa a gonansa ba Allah ya baka 'ya'yan da wani mai imanin ba a bashi ba kana fito na fito da Allah Allah ya baka abin duniya wanda bai ba ma wani mai bin Allah ba kana fito na fito da Allah saboda rahmaniyarsa a sai mai irin wannan hakuri da yin wannan bai cancanci a kada ya tashi ba mu dubi abin da mu dubi yadda abubuwan suke a yi mu ɗauki shuka mu je mu sa a ƙarƙashin ƙasa Allah ya saukar da ruwan sama ya hana abin ya ruɓe yana ƙarƙashin kulawan ubangiji ubangiji ya yi ƙasa umarni ta kece don abin ya tsiro saboda amfana a sai mai yin wannan wanda in ya ga dama zai ce wa ƙasan rike abubuwan kada ma ki fashe balle abubuwan amfanin su fito in yi wannan ya za a yi da shi amma saboda rahmarsa ka kwana cikin saba masa da zafi ka je ka ga amfanin gonan ka yayi yabanya wannan rahmaniyar Allah ce a sai mai yin wannan bai cancanci a bauta masa ba mu dubi yanzu muna cikin haske din na aka dauke wuta sai da aka dawo da shi lokacin da aka dauke wutan nan kowa bai ji daɗi ba amma shi Allah haka yake ba da haske rana da wata haske rana da wata kyauta ba mai biyan su ko kobo ya ba da haske rana kyauta yau idan an ce titi da kake bi cikin kowane yini da haske ranar gidanka da na gonanka da na ma'aikatanka da inda kake harkokinka za ka dinga biyansa a duk rana aiki ya ishe mu haske rana da wata ayyuhal musulmin amma duk Allah ya ba mu wannan abu kyauta ni'imomi ne nashi domin mu gode masa mu bauta masa ba wani abu ya nema bai ce ma uridu minkum min riskin." ba na nufin ku azurta ni وما أريد منكم أن تطعمون بالمعنى يعني الله يأتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون بانا سون وتأرزكي بانا سون سأزرتاني سنن بانا سون ستيدني سبو شي الله إن الله هو الرزاق شيني باما رازق با الرزاق نأكوي بمبنش زكاني رازق در الرزاق دومي الرزاق صيغة من صيغ المبالغة الرزاق يا فكر في أكن الرازق arrazak mai yawan azurtawa ne zulkuwa mabucin karfi karfin da yake almatin mai tsaurin gaske ba wani karfin da yake sama da nashi ya yi mana dukkanin ni'imomi domin mu bauta masa sai wannan ma bai isa ba bai ce mu yi komai ba sai bauta kuma bautar nan mu ne masu cin moriyar tafa duniya da lahira mu ne masu da bautan amfana da bautan ba shi Allah ba don shi Allah idan zuciyarmu gaba ɗaya fi na fir'aunu lalacewa ba abin da zai rage Allah haka idan zuciyarmu da zai fi na annabi alaihi salatu wassalam kyawu da ikhlasi da tauhidi da imani da takawa wallahi ba zai kari Allah da komai ba fa'idan mu za ta dawo ta amfana mu ne masu fa'idan tuwa ba shi Allah ba Allah yana da halittu da ke bauta masa idan da za mu bijire duka ba abin da zai rage Allah da komai annabi yana cewa sama ta yi nauyi kuma ta cancanci ta yi nauyi cikin sama ba inda zaka dora yatsi uku uku cikin samman bakwai face akwai mala'iki na ruku'i wa Allah don kai ba kai ba me zai rage Allah amma sai ce kai don ka amfana ba don shi ya ci moriya ba Allah na so a bauta masa shi kada ayyuhal muslimun Allah ya ce wa bil walidaina ihsanan kuma iyaye a kyautata musu iyaye manya ne iyaye wajibi ne mu kyautata wa iyaye gaskiya duk wanda yake so ya gama lafiya lallai ya kyautata wa iyaye akwai hadisi da yake cewa baba ne yau babani yu'ajjalani uqubatuhuma fi duniya akwai kofofi biyu na laifi waɗanda ake gaggauta uquba wa mai yin su tun daga nan duniya daga cikin kofofi guda biyu na akwai al'uquq saba wa iyaye Allah baya bari mutum sai ya je ya kama shi tun yana duniya yake nuna masa lalle ne mu ji tsoron Allah Allah Allah ya sa mu gama lafiya iyaye lalle ne a kyautata musu sannan bayan na Allah ce wa bidil kurba ma, wato ma'abocin zumunci wanda kake ma'abocin wato wanda kake da alaka da shi yana da hakki na zumunta shi ma a kyautata masa wal yatama sannan haka ma marayu an yi watsi da marayu kwarai da gaske kuma rashin taimakawa marayu na wallahi fitina ce kowa din nan ya bar duniyan nan ba don yana so ba Allah ajalinsa ne ya zo ya tafi kuma ba tare da an yi shawara da shi ba mu ma wallahi haka za mu tafi ba tare da an yi shawara da mu ba kuma kamar yadda suna so suka bar iyalan suka bar 'ya'yan suka bar kowa haka mu ma mun ki mun so wata rana haka za mu tafi saboda haka lalle ne mu ji tsoron Allah mu kyautata wa marayu din nan abu umama albahili ya ruwaito wani hadisi inda yake cewa wani ya zo wurin manzon allah yana kukan alkaswa cewa yana da bushewan zuciya bayi da tausayi baya bayi da tausayi a ransa yana kukan kaswatul kalb zuciyansa yana da yana da bushewan zuciya abinda ake tausayawa shi duk baya tausayawa a kansa bayi da tausayi sannan kuma yana ga idan yi addu'a baya ganin ijaba a sai annabi ya ji shi lokacin da yake magana kamar da abu abu umama ya ruwaito can sai annabi ya zo yake cewa ina me kukan bushewan zuciya da rashin amsa addu'a yace gani nan ya rasulullah yace to bari in gaya maka wani abu idan ka ga maraya ka kyautata masa ka sake masa fiska abinda zaka kai bakinka ka bashi ya sa a bakinsa kuma ka shafi kansa idan za ka yi wannan abin da na gaya maka yalin kalbuka zuciyanka zai zamanto mai taushi sannan kuma za a amsa maka addu'anka duk lokacin da ka roƙa a sai kun ga taimakawa marayu din nan taimakon kai ne taimakawa marayun nan taimakawa kai ne allah ya samu dace Allah ya taimake mu a wani wuri annabi yana cewa ni da mai kula da maraya a aljanna haka muke annabi ya ce ana wa kafilul yatim fil jannati ni da mai kula da maraya ana ni manzon Allah wa kafilul yatim da mai kula da maraya fil jannati a cikin aljanna annabi ya ce kamar haka a hadisin fa ashara sai ya ishara da yatsunsa guda biyu a sababa wannan manuniya walwusta da ya tsakiya dinnan fa ashara sai yayi nuni da su wa farraka bainahuma sai ya rabe ma'ana bambanci ibnu battal a cikin sharhin sahihul bukhari ibnu battal yake cewa abinda annabi yake nufi kamar haka wa farraka bainahuma kuma ya rabe ma'ana idan da bambanci tsakanin mai kulawa da maraya a aljanna da matsayin annabi bai wuce matsayin da ke tsakanin yatsun nan guda biyu ba kacal abinda ibn battal ya faɗa a sharhin sahihul bukhari kenan lokacin da ya zo kan wannan gaba na hadisi a sai kun ga taimakawa maraya taimakawa kai ne Allah ya taimake mu sannan wal masakin da miskinai mabugata wal jari qurba da makwabci wato wanda yake makusanci kamar yadda da yawa daga cikin maluma suka suka ainihin fassara wal jari qurba shine makwabcinka amma kuma akwai alaka ta jini tsakaninka da shi wasu kuma sun ce musulmi ake nufi anan amma dai majority sun ce wal jari qurba ana nufin makwabci ne amma wanda kake da alaka ta jini da shi wal junub da kuma makwabci amma kuma wanda ba ku da alaka da shi na jini wasahibi bil jambi wabni da kuma aboki wanda yake na gefe wabni sabil da kuma ɗan tafarke matafiyi kenan ila akhir ma warada fil a suratul nisa aya ta 36 ayan tana da tsayi amma mun faɗi mafi muhimman gaɓoɓi da aka ambata a cikin aya mu magana mu akan shine wal jari dhil qurba wal jari junub gaban da zamu ɗauka shine makwabci wanda yake makusanci dan uwan mutum na jini da kuma makwabci na nesa a musulunci hakkin makwabtaka kala uku ne akwai makwabci da ke da hakki ɗaya akwai makwabci da ke da hakkoki guda biyu akwai makwabci da ke da hakkoki guda uku makwabci da ke da hakki ɗaya ko kuma mu fara da uku mu yi ta saukowa muna muna deleting ko muna skipping har mu zo kan na ƙarshe makwabci da ke da haƙƙi uku shine na farko makwabci ne ɗan uwa ne na jini sannan kuma musulmi ne kenan yana da haƙƙin makwabtaka yana da haƙƙin shi ɗan uwa ne na jini sannan kuma yana da haƙƙi na musulunci wannan shine makwabci mai hakkoki guda uku sai makwabci mai haƙoƙi guda biyu shi wato makwabci ne musulmi ne amma ba dan uwa ne na jini ba so yana da hakkin makwabtaka yana da hakkin musulunci amma bayi da hakki na 'yan uwantaka na jini sannan sai makwabci mai hakki ɗaya shine wanda yake ba musulmi ba ne haka ne ko ba ɗan uwa ne na jini ba amma kuma makwabci ne a nan bayi da hakkin yan uwantaka na jini bayi da hakkin musulunci shi hakki na makwabtakan kawai yake da shi shi ma musulunci ya tabbatar masa da hakkinsa a sai kenan makwabci ko da ba musulmi ba ne yana da hakkin makwabtaka lallai ya tsare masa a musulunci na fata ana fahimta ta insha Allah Allah ya taimake mu wannan wasiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya a cikin wannan aya manzon Allah alaihi salatu wassalam ya kawo ta da salo na magana daban-daban da surori na yanayi da zai baka hoton hakkin makwabtaka daban-daban wanda dukkaninsu suna nuna hakkoki na makwabtaka da kuma yadda manzon Allah kansa ya yi wasilci game da hakkin makwabci sannan wasiyana na irdihi sannan manzon Allah ya ce a tsare wa makwabci mutuncinsa wal hifadhi was li auratihi shi ma duk wani abin da zai tona masa asiri a yi kokari a ga shi ma ya samu rufin asiri karkashin hakki na makwabtaka a musulunci sannan wa gaddul basar an maharimihi idan addinin musulunci ya ce kada a zalunce shi don shi ba musulmi ba saboda makwabci ne to lalle a tsare masa kada a taba masa iyakan gidansa in a gida ne idan a gona ne kada a shiga masa cikin taba iyakan gona kun ga canja iyakokin nan suna da hatsari sosai a addini iyakan nan na gida ne dan tsakuri iyakan da kuke boda da kuke da wani ta hanyar fin karfi da zalunci a danne shi a shiga masa filin gona ne filin gida ne shi ake kira taghyiru manaril ard sai ali yake cewa manzon Allah ya bani labari da wasu kalmomi guda hudu kuma duk la'ana ne suna da hatsari da yawa akwai abubuwa guda hudu sai dina ali yake cewa annabi shi ya bani labari kuma duk yayi la'ana a kansu daga ciki annabi ya ce la'ana Allahu man zabaha li ghairillah duk wanda zai yi yanka don wani Allah ko wani aljani ko wani abu sajina aliyu ce annabi ya ce Allah ya la'anci mai wannan aiki kun ji ɗaya ko wala'an Allah man awa muhdisan duk mai kago abu sabo cikin addini na bidi'a mai ɗaure masa gindi don har ya taro shi ya bashi inda bidi'an za ta zauna da gindinta mai tattaro dan bidi'a ya taro shi don ya kafa bidi'ansa ya yada ta sai ali ya Allah ya la'ance shi ce a bakin annabi na ji ba wani ya gaya mini ba la'an Allahu man awa muhdithan kenan na uku shine wa la'an Allahu man la'ana walidaihi Allah ya la'anci duk wanda ya la'anci iyayensa wannan kalma na caje kan mutane me ake nufi da mutum ya la'anci iyayensa ya zo cikin hadisi a wata riwaya da maluma suke ambatawa don fito da wannan fassarar fili wata rana annabi ya ce wa sahabbai min alkaba'ir shatmul walidai yana daga cikin kaba'ira zagin iyaye sai sahabbai suka ce wahal yashtumu rajulun walidai a sai mutum na iya zagin iyayensa annabi ya ce na'am mutum na iya zagin iyayensa yadda zagin iyayen ko yake shine an ta subba aba rajulin fa ya subba aba shine ka zagi uban wani shi ma ya zagi naka uban wata subba ummahu fa ya subba ummak ka ruga wa uwarsa ashar shi ma ya yi wata ka uwar ashar idan kun yi wannan dukkan kullun min kuma shatama walidai kowa daga cikin ku ya zagi iyayensa ya fada cikin wannan hadisi na sayyidina aliyu kun ga abin na da hatsari amma yanzu an dauka wai aboki da aboki irin sai ka ji musulmi ne yana ruga wa aboki ashar shi ma yana ruga masa ashar a sai iyaye sun cancanci wannan duk da wahala da suka sha da mu wannan shine sakamakon da za mu yi musu kun ga akwai hatsari abin Allah ya datar da mu sannan na ƙarshe shine an Allahu man ghayyara manar al-ard wanda ya canja kan iyaka na ƙasa boda da aka sa kan iyaka ya canja zulman sai jina ya ce to abinda annabi ya faɗa a kansa kenan kun ga abin yana da hatsari Allah ya datar da mu saboda haka lallai makwabci ko da musulmi ba musulmi bane ba a zaluntansa haka mu mun ɗauka wanda ba musulmi ba za a iya cutansa addinin mu gaskiya bai koyar da mu wannan ba bal addinin mu ya ce mu nuna hali mai kyau don su zo su rungumi addini ma yanzu saboda duniya ta shiga ran za mu iya yin komai shi musuluncin ba don na Allah bane da an bar musuluncin so da dama da wasu ma ba za su shigo ba a yadda halin da yawa daga cikin mu yadda yake kuma kun ga wani lokaci a zauna a yi ta karanta ayoyin nan ba su suke tasiri ba sai an nuna halaye kyawawa Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu kuma haka ma iyalansa wa gaddul basar an maharimihi a runtsa idanu daga abubuwa da suke mutuncinsa ne maharim duk abin da ya shafi mutuncin makwabci ko da ba musulmi ba ne kada ya zamana kana lalata 'ya'yan makwabci matan makwabci baka bari ba kana musulmi ba daidai ba ne waya ce ai arne ne to ya addini musulunci bai yadda don yana arne ka zalunce shi ba hatta iyalansa addinin musulunci bai yadda ba hadisi ya zo daga abdullahi dan umar allah ya da su da babansa sai jina umar yake cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce saboda girman hakkin makwabci annabi yake cewa ma zala jibrilu alaihi salam mala'ika jibril amincin allah ya tabbata a gare shi in ji annabi jibrilu bai gushe ba yosini biljar yana ta mini wasilci game da makwabci da hakkinsa hatta zanantu har sai da na zaci a raina annahu sayuwar cewa lallai mala'ika jibril zai gadar da makwabci ma'ana zai sanya shi cikin masu gado makwabcinsa saboda annabi ya ce yadda mala'ika jibril ke ta mazala ya ce kun ga mazala dama a falul istimrar ne a wurin malaman nahu Allah ya samu dace wato hakoki na makwabtaka waɗanda aka ɗora mana a wannan addini suna da yawa dukkaninsu kuma haƙoƙi ne masu girman gaske bai kamata a yi ƙasa a gwiwa ko a yi sakaci game da su ba kuma suna komawa ne zuwa ga wasu ginshikai guda hudu abu na farko kamewa daga cutarwa ka kame daga cutar da makwabcinka tsawa mai karfin gaske da jan kunne mai tsanani ya zo game da cutar da ainihin makwabci domin cutarwa ba tare da hakki ba haramun ne a musulunci amma cutar kuma da makwabci shi ya fi tsananin haramci wani sahabi mai suna abi shure ya ruwaito hadisi cewa lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ga abin annabi yake cewa annabi ce wallahi la yu'min wallahi ba mai cikakken imani bane wallahi la yu'min wallahi ba mai cikakken imani bane ko wallahi ba mai imani bane sai dai idan za mu yi fassara mu ahlus sunna ba za mu ce wallahi ba mai imani bane kwata kwata kamar yadda khawari suke fassarawa a'a wallahi ba mai imani cikakke ba ne imaninsa ko da wato yana da shi a wani wuri to a wani wurin na da tauyaya musamman wannan kuna fahimtar wannan magana ko in an ce la yuminu ba wai bayi da imanin bane kwata-kwata a'a imanin ba cikakke ba ne, yana da tauyaya wannan shi ne fassara na ahlus sunna wallahi la yu'min wallahi ba mai imani bane cikakkiya wallahi ba mai imani bane cikakkiya wallahi ba mai imani bane cikakkiya har sau uku annabi ya faɗa ya maimaita a wurin malaman balaga a ilmul ma'ani akwai abin da ake kira da wa'i takrar idan kaga ana magana a yi ripitin a faɗa a sake a wurin malaman balaga akwai manufa da wa'i takrar fi ilmin balaga akwai tulul fasl akwai tahassur doguwan doguwan wato idan idan idan idan idan ana magana sai aka yanke ta aka shiga wata iza mana rabe tsakanin magana da magana ya yi tsayi to yana daga cikin dalilin da ke sa a maimaita magana a harcin larabci a wurin malaman balaga daga cikin dalilin da ke sa a yi magana a maimaita a wuri malaman balaga a ilmul ma'ani akwai tamkinul ma'ana fin nafs idan ana so a tabbatar maka da ma'anan magana a cikin ranka don ya zauna sosai da gindinsa shine sai ka ji an fada an sake maimaitawa a fada a sake maimaitawa a wurin malaman ma'ani wayanda suka san ilmul balaga ilmul ma'ani sun san dawa'i takrar fi ilmul ma'ani annabi ya ce wallahi la wallahi ba mai cikakkiyar imani ba ne ya faɗa ya sake maimaitawa sai sahabila sai aka ce waman ya rasulullah wane ne ne wannan ya manzon Allah kala sai annabi ya ce allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu shine wadda makwabcinsa bai aminta daga sharrinsa da makircinsa ba makwabcinsa bai cikin aminci game da sharrinsa zai iya kulla masa koyaushe wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al ne ya ruwaito kuma kenan yana da kyau kenan a samu aminta tsakaninmu da makwabtanmu ya zama akwai aminci su yadda cewa ba za mu zalunce su ba ba za mu je mu auka wa iyalansu ba ba za mu kuma taba musu abin da yake dukiyansu ba lalle ne a matsayin mu na musulmi mu kula da wannan Allah ya datar da mu sannan bayan nan hadisi ya zo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi Abu Huraira yake cewa sun cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kamar ake ana ba wa annabi labari wata rana ana ba wa annabi labarin wata mata abu huraira yake cewa wannan hadisi imamul hakim ya kawo shi fil mustadrak imamul bayhaqi ya kawo shi a cikin sunanul kubra da shu'abul iman da sauransu kuma uh, shekul albani ya ce hadisi ne sahih abu hurairah yake cewa qalu sahabbai sun ce linnabi sallam ya rasulullah ya manzon Allah inna fulanatan kaga wance din nan annabi ya gane wa ake nufi inna fulanatan kaga wancan can taqumul laila wa tasumun nahar kullun dare sallah take tana qiyamul layl kuma tana ta kokari wurin yin azumi wa taf'al tana ta aikata aiki na alkhairi sannan wurin ba da sadaka ma da yin gaskiya cikin al'amuran ta duk ba a barta baya ba ya rasulullah ghaira annaha tu'zi jiranaha sai dai fa tana cutar da makwabtanta ha da harcinta ya rasulullah kinan me zaka ce akan mutum mai irin wannan hali ga dai sallah ga dai kaza ga dai kaza amma fa makwabta babu daɗi kala sai annabi ya ce la khaira fiha babu alheri game da ita babu alheri cikin al'abarinta karshe ce hiya min ahlin nar wannan mata tana daga cikin yan wuta fakan da kace ya rasulullah amma inna fulanatan tusalli maktuba wanci tana salloli na farilla wa innaha tasaddaqu bil athwar min al min wato al'afuwar min al'aqid maluma sun ce kamar a samu ciko irin busasshen madara din nan ne za ta samu madara ta tara shi a wuri guda a kwantina ta shanya shi ya bushe ta zo ta yanka ta yanka ta yanka ta tarba wa mutane sadaka bayan ta yi sallah tana da wannan sanan wala tu'zi ahadan ba ta cutar da kowa ita kuma fa abu hurairah ya ce manzon Allah sai ya ce hiya min ahlil janna wannan matan ita tana ta ƙarshe tana daga cikin 'yan aljanna kenan kun ga cutar da makwabci yana da hatsari sosai a addini kuma ko da kana ayyukan alkhairi amma cutar da makwabta na iya zama maka damuwa Allah ya datar da mu bal maluma suke cewa ja alkhabaru bi la'ani man yu'zi jarahu tsinuwa da la'ana ta zo daga bakin manzon Allah game da wanda yake cutar da makwabcinsa abi juhaifa sahabin nan radiyallahu anhu yana cewa ja'a rajul nabi sallam wani mutum ya zo wurin annabi yashku jarahu yana mai kuka game da makwabcinsa yana wa manzon Allah halin makwabcinsa sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce masa rahmata aka fi tariq ɗebi kayan gidanka ka je ka zuba akan titi kwaso kayan gidanka ka je ka zuba a kan titi a'a babban magana mutum ya zo gaban annabi alaihi salatu wasalam ya kawo karan makwabcinsa na cutar da shi a wata riwayan an ce ya maimaita hasso uku annabi ya ce to ga wani barin baka shawara Ɗaya bi kayan gidanka ka je ka zuba akan hanya fakala sai ce faja'alan nasu na bihi fayal'anunahu shikenan sai mutane duk wanda ya zo wucewa ya aka ka fitar da kayanka makwabci na ne yake cutar da ni na gawa manzon Allah ya ce in fitar da na wajen gida in zuba akan hanya makwabci na yana cutar da ni shikenan faja'ala an-nas na bihi faylanunahu duk wanda ya zo ya wuce aka bashi labarin makwabcinsa ne yake cutar da shi shine har ya ɗebo kayan ma shi zai bar gidan ya ga Allah ya tsine masa albarka Allah ya la'anci wannan makwabci mai wannan hali shikenan wanda ake masa wannan faja'ila nabi sallam shi mai cutar da makwabcin da la'ana ta ishe shi sai ya taso ya zo wurin annabi fakale ce ya rasulallah ma laqaitu minan nas gaskiya fa na gamu da abu agun mutane ya rasulallah kala sai annabi ce wa ma laqaitahu minhum me ka gamu da shi daga wurin mutane kala ce yal'anuna ni suna tsine mini ya rasulallah kala annabi ya ce fakal la'anaka Allahu qabla nas ai Allah ya la'ance ka tun kan su fara la'antanka kun ga abin yana da girma sosai kala ce ya rasulallah fa inni la ya rasulullah ba zan sake dawowa na irin wannan ba wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi a cikin adabul mufrad imamul hakim ya ruwaito shi ya inganta shi wa wafaqahu zahabi kuma shekul albani a cikin sahihul adabul mufrad ya fitar da wannan hadisi a matsayin cewa sahihi ne kun ga abin yana da girma sosai lalle ne lalle ne mu dage mu yaki shaidan kar mu ba wa shaidan dama ya lalata mana ayyukanmu cutar da makwabci wallahi musiba ce A kan ka cuci makwabcinka gara ka je ka cuci wani ba don yana halal ba A kan ka taba dukiyar makwabcinka na da zalunci kamar sata shi kadai gara ka je gidaje goma ka yi sata ko ka yi wa mutum goma sata ya bi maka sauki kan ka yi wa makwabcinka sata A kan ka yi lalata da matan makwabcinka ko don ya yi tafiya ko kuma yana kasuwa ka ha'ince shi ko yana ofis ko wani abu ka hada baki da matan makwabcinka ko dai a gidansa ko ku yi appointment ta tafi hotel ko ta tafi wani gida ko ma ka ba ta ticket ta tafi wani gari da sunan ta je sadar duk ana wannan a yau mazaje nawa suka kama communication tsakanin matansu da wasu har ana tura musu ticket through email address nasu da whatsapp da instagram da sauransu aure nawa wannan ya kashe mun shiga cikin iri wannan matsaloli la tu'addu wa la tuhsa hadisi ya zo daga miqdad ibn al-aswad sahabi ne na annabi yana cewa wata rana manzon Allah qala li ashabihi annabi yana zo na cikin sahabbai sai ya fara magana annabi ya ce ma taquluna fi zina ina tambayan ku me za ku ce me kuke faɗi game da zina yaya kuke fahimtar zina menene tasawur me picture na zina a gunku qalu sai suka ce haramahu Allah wa rasuluhu Allah da manzonsa sun haramta zina kuma fahu haramun ila yawmil qiyama imanin mu shine Allah da manzonsa sun haramta kuma haramun ne har zuwa ranar alkiyama ba ran da zina zai zama halal Ƙala sai manzon Allah sai kala shikenan mikdas sai ce kara sallan manzon Allah sai ce li ashabihi wa ainihin sahabbansa li'an yazni rajulu bi asharati mutum ya yi zina da mace ɗaya har guda goma aisaru alaihi aisar yusur ba sauƙi ba to aisar min afali tafdil min siyagi afali tafdil ko mutum ya yi zina da mata guda goma aisaru alaihi shi ya fi masa sauƙi min an yazni bi imra'ati jarihi akan ya yi zina da matan makwabcinsa abu a ah, bikdar kala sai ya sake cewa kala sai manzon Allah ya ce wa sahabbai ma na fi sarika me kuke cewa game da sata kalu sai suka ce ita sata harrama Allah wa rasuluhu fahiya haramun Allah da manzonsa sun haramta yin sata kuma sata haramun ce kala sai annabi ya ce li'an yasrika rajulu min asharati abiyat mutum ya je gidaje ɗai ɗai ɗai har guda goma ya yi sata aisaru alaihi wannan shi ya fi masa sauki min an yasrika min jarihi akan yayi wa makwabcinsa sata ku dubi hakkin makwabtaka abu ne wanda ana karanta mana kullum amma kuma saboda sakaci da muke da shi ya sa sai muna jin abin kamar sabo ne wannan hadisi a al-bukhari fi al mufrad imam bukhari ya fitar a cikin littafin hadisinsa na biyu bayan sahihul al-bukhari yana da littafin al al-mufrad bayan littafin khalqu af'alil ibad wanda juz'i ne daga cikin sahihul bukhari amma al-adabul mufrad littafi ne mai zaman kansa imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin littafin sa imam tabarani ya fitar da shi kuma shekul albani ya inganta shi in ka duba sahihul adabil mufrad in ka duba sahihu targhib wa tarhib na mundiri duk zaka tarar da wannan yana na to kun ga abin yana da hatsari yana daga cikin surori na cutar da makwabci Ketare iyakokinsa da shari'a ta ce karka a yi me ake nufi da ketare masa iyakoki shine a ta'addi alal jaribi bi abna'ihi ta hanyar cutar masa da 'ya'yansa ko ka hada baki da wasu su je ka gaya musu lokacin da zai bar gida dan abinsa su je su walakanta kamar yadda ake yi da yanzu wai da dan gari ake cin gari Wai nan duka musiba ne haka na maluma suna cewa wal izaji bi raf'i sautil munkar ko kuma ka dinga damun makwabcinka ta hanyar daga muryan da bayi da bukatan ya ji ba wai qur'ani ne bai so ya ji ba a'a akwai ko kiɗa ko wani abun da ka san ba zai so ya ji ba amma ka dame shi da sai ya ji maluma suka ce ka sautil gina kaman sautin kade-kade da waƙe-waƙe aw la'ibi sibiyan ko kuma ka sawo irin game na yara a dinga ihu a gidan ana kururuwa wanda makwabcin baya jin daɗi ba kuma yadda zai yi da kai lalle ne mu kula da wannan maluman zamani suke cewa har aula'i bil auladi bil kura ko ka so ƴaƴanka kwallo su dinga jefawa cikin gidansa ana yin abubu a jefa masa bol a cikin gidansa abu a shiga masa gida ta yadda baya so duk wannan lalle ne mu zamanto akwai full control don kowa ya tsarewa kowa hakkinsa maluma suka ci gaba da cewa wa min suwari adhiyatil jar yana daga cikin surori na cutar da makwabci ta'ajiru man la yarghabuna fi iskanihi bainahum ka je ka ɗauko wani ya zo ya zauna zama na haya a tsakanin mutanen da ka san ba a buƙatan irin wannan mutumi a irin wannan society ɗin ko locality ka ɗauko shi ka ba shi haya a tsakanin al'ummar musulmi wala Allah ka ɗauko wani wanda yake arne wanda zai sa gajeren wando a tsakanin e, mutane da iyalansu yana yawo da zai zo gajeren wando ya zauna a kofan gida haka ko a cikin mutane wanda a ɗabi'an tsakanin musulmai ba su bukatan irin wannan maluma suka ce wannan na daga cikin ta'ajiru man la yarghabun ta'ajir shine bada ijara kamar hayan man la yarghabuna fi iskanihi wadda ba su sha'awa ko kaunan zaunar da shi bainahum a tsakanin su kamar wasai suka ce ka hali yu'ajjiru lil uzzabi bainal bainal buyutil ahilati bil hurum kamar gida ne ta yiwu yawancin waɗanda ke zaune suke haya a gidan musulmai ne suna nan da iyalansu kowa da matansa a ɗauko wani gauro a bashi haya a tsakaninsu kowa ya san wannan kuma kowa ana faɗa za ka ji fikcin abin a zuciyanka ya yake أو من يؤجر للفسقة المنحرفين الذين يخشى منهم إفساد أبناء الحي ko kuma a ba da haya wa fasikai waɗanda ke da karkatattun ɗabi'u da halaye allazi na yuksha minhum ifsadu abna ilhai waɗanda ake jin tsoron zuwansu anguwa zai iya yufsidul hai zai ɓata 'ya'yan anguwa gaba ɗaya kamar mutane ne suna da shaye-shaye za su fara koya wa yara suna shayarwa su da filta nan su yi wancan can har kaga sun fara lobiyin wancan ya zuwa anguwan nan da mu da masu shan solution da kwaya amma da aka ba ma wa'annan suka zo anguwan nan shikenan yara suka zama kaza da kaza akwai irin wannan a tsakanin al'umma maluma sun ce wannan na daga cikin aziyya ta jira maluma suka ce auko kuma ka haliman yu'ajjiru al-mahallat kamar wanda zai ba da wato kaman haya mahallat kaman wurare kaman ko shaguna allati jilubu darar alal jiran wadda ba da hayan wa'annan wurare zai janyo darar cutarwa lil alal jiran akan makwabta wani malami mai suna ibnu rajab yana cewa ومذهب أحمد ومذهب مالك وأحمد رحمهما الله مذهبا إمام مالك ده مسبر إمام أحمد بن حنبل ita ce an yumna aljaru a hana makwabci min an ya tasarrafa fi khasi mulkihi bima ya durru bi jarihi idan za a iya hana makwabci ya yi tasarrufi ko da na abin da ya mallaka ne tasarrufin da zai cutar da makwabta to lallai ne shugaban musulmi ya yi wannan idan ana shari'a sosai ana da gwamnati ta musulunci mai karfi to lalle duk wanda zai wani abun da zai cutar da makwabci lalle ne a yumna za a hana shi ko da dukiyansa ne sai dai ya kwashe dukiyan ya tafi da shi wani go amma in dai yana tsakanin musulmi to ba za a bar shi abin da zai janyo ya lalata ko ɗabi'un yara ko wani abin da ke kama da wannan ba ko da shi ya gina kuma ko da na ne sannan har yanzu maluma sun yi maganganu ta hanyar kawo nassosi suna cewa kamar yadda za a hana shi tasarrufi cikin abin da ya mallaka har idan abin da zai yi zai kawo cutarwa ga makwabta maluma suka ce wa karibun min haza yana kusa da abin da muka gabatar da bayani yanzu din nan an yabi rajulu ma yamlikuhu min manzilin aw ardin duna ardi zalika ala jiranihi mutum musulmi ya zan zai sai da abin da ya mallaka gida ne ko ƙasa ya mallaka zai sayar da shi duna ardi zalika ala jiranihi ba tare da ya yi wa makwabtansa ta yi ba makwabtansa su suka fi kowa aiki don kada a sai da filin ko gidan wa wanda zai kawo musu musiba cikin an uwa kuna fahimtar wannan magana da kyau ko ga nassi daga annabi an ibn abbas annabi sallama annahu qala abdullahi dan abbas ya ruwaito daga annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi kala annabi ya ce annabi ya ce man kanat lahu ardun duk wanda yake da wata ƙasa da ya mallaka fa'ara da bai'aha sai yana so ya sayar ko yayi niyan ya sayar falyaridha ala jarihi to ya bijirar da shi ya kawo shi ya yi wa makwabcinsa ta yi kafin wani mutum na daban wannan hadisi rawahu ibn majah wa tabarani wa ghayruhuma wa sahahu al-albani imam ibn maja ya ruwaito shi fi sunanihi imam tabarani ya ruwaito shi fil mu'jamil kabir bal ba su kadai ba maluma da dama kuma maluma da dama sun inganta wannan hadisi kafin shekul albani ya zo ya taliki akan sai ya ce hadisi ne sahihi so kun ga wannan yana nuna mana muhimmancin hakkin makwabci ba lokacin da zan karanta ta'alikat saboda ina tune da lokacin sallah saura minti nawa malam lokaci yayi ajib to amma dai za ku bar ni karanta wasu hadisai guda biyu masu muhimmanci kuma duk sun shafi hakkin makwabtaka din ne allahul musta'an <laughs> yana daga cikin kyautatawa makwabci tafakuduhum bit-ta'am idan kai abinci a gidanka wato ka sa a bawa makwabcinka ko kai da kanka ka bashi maluma sun ce wannan na daga cikin hakki na makwabtaka da kyautatawa wani hadisi ya zo daga abu zarril gifari hadisi na imamu muslim ya ruwaito hadisan kala biyu ne amma kusan duk ma'anan su ɗaya ne sai dai lafazan sun sha bambam hadisi na farko na imamu muslim wata rana annabi yake cewa abu zar gifari ya abazarin ya kai abazar idza tabaqta maraqa fa akthir ma'aha wato idan har ka dafa miya ko kuma idan za ka dafa miya a gidanka ma'ana abin miya ko nama ko wani abu haka fa a ma'aha wato ka ƙara ruwan miyan ka ƙara ruwa a cikin abin da za ka dafa ɗin sannan wata ahad jiranak ka lizimci makwabtanka ka bincika halin da suke ciki su ma ka isar musu da wannan abin yana nuna anan annabi yana yi wasiya wa abu zarar gifari ko abinci zai dafa a gidansa to ya dan ƙara kwantiti na abin har idan da hali ko da ruwa za a ƙara domin me ya dan yi yawa makwabta masu samu rabonsu abinda annabi yake wa abu zaril gifari wasiya da shi kuma wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito fi sahihihi wa fi riwayati lahu an abi zarrin a cikin wata riwaya ta imamu muslim hadin zuriya daga abu zarri din abu zarri yake cewa inna khalili alaihi salatu wassalam ausani lallai masoyi na manzon Allah mai tsira da aminci ya yi mini wasiya ga wasiya abin da yake ce mini idza tabakta maraqan fa akthir ma'aha idan har za ka dafa miya ko wani abinci haka to fa akthir ma'aha ka ƙara ruwan abincin nan maluman balaga suna cewa fa من اطلاق من اطلاق الجزء ومن من من من باب ذكر البعض من كل a maimakon a ce a ƙara abincin sai zamana ai ruwa juz'i ne na abin da ake haɗawa lokacin da ake dafa abinci ko sai aka yi itlaƙin ma ba lalle sai an kira tuwon ba ko abincin ba fa zikirul ma'i yakfi fa hada min babi zikirul juz'i wa iradatil kull an yi itlaƙin ma ne amma ana nufin at-ta'am nafsuhu idan za a dafa shi a ƙara shi sannan ya ce in kai wannan thumma sannan kun ga sai aka kawo thumma littartib ma'a tarahi thumman sannan kuma kai nazari ka duba ahla baitin min jirani ka dubi makwabtanka gidaje gida na makwabtanka mutanen gida da suke makwabtaka da kai fa'asifhum minha bi ma'ruf ka ba su wannan abu ka samar musu ka ba su wannan abincin naka da kyautatawa gwargwadon yadda aka saba na al'ada ka kyautata musu suma shi ma wannan riwaya riwaya ne na imamu muslim wannan yana nuna mana muhimmancin kyautatawa makwabci kada ya zama ka ci abinci a ƙoshi a gidanka har a ɗiba a zubar a bola ga makwabta na fama da yunwa gaskiya wannan kuskure ne shi ma wannan magana annabi bai bar shi ba abdullahi dan abbas ya ce asalin maganan wato eh, isnadin na da tsayi bari in kawo shi daga gaba kaɗan akwai wani mai suna abdullahi ibn musawir abdullahi ibn musawir yake cewa sami'tu ibn abbasin wani lokaci na ji abdullahi dan abbas yukhbiru ibn zubair yana bawa abdullahi dan zubair labari Yaƙulu ga abinda abdullahi dan abbas yake cewa abdullahi ibn zubair yace samitu nabi sallama ya kul abdullahi dan abbas yake gaya wa ibn zubair abdullahi ibn musawir yake cewa na ji abdullahi dan abbas yana ba da labari wa abdullahi dan zubair yana ce masa annabi ya ce laisal mu'minu ba mai imani ba ne cikakken imani allazi yashba'u wanda zai ci ya ƙoshi wa jaruhu ja'ihun alhalin makwabcinsa yana manyan wace. annabi ya ce laisal mu'min ba mumini ba ne ba mai imani ba ne allazi yashba'u wanda zai ƙoshi wa jaruhu ja'i alhalin makwabcinsa yana nan wace. shi ma wannan hadisi akhrajahu al-bukhari fil adab al-mufrad imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin littafinsa adab mufrad والهاكم إمام الهاكم يا فتل في المستدرك والبيهقي إمام البيهقي يا فتل دشي في شعب الإيمان دكما دلائل النبوة دكما سنن الكبرى وصححه الألباني وغيره شيخ الألباني دبا ودن دبا لمن دبا duk بدوس إنغان wannan حديثي mutum nawa ke koshe a gidansa makwabtansu na kwana da yunwa bala da ya bi abincin suna gani a a zubar a bola kuma musulmai ne dukkanin bangarorin guda biyu da waɗanda suka kwana da yunwa. nan jaruhu ba an ce sai jaruhul muslim ba fa ku ji maganan nan hadisin nan bai ce jaruhul muslim ba babu sifa ba a ce makwabcinsa musulmi ba jaruhu aka ce kunga muna da aiki da yawa a gabanmu idan muka auna kawunan mu akan sikeli wato za mu zubar da kwallo abin da muke yi kuma maluma suna cewa wa min suwaril ihsani bainal jiran yana daga cikin surori pictures hotuna da za a baka na kyautatawa tsakanin wato makwabta attahadi bainahum su dinga yi wa juna kyauta su dinga yi wa juna kyauta maluma suka ce faƙalla an yaslama aljiran min hafawatin wa zallat <clears throat> yana da wahala makwabta su kubuta daga yi wa juna laifuffuka da kurakurai makwabcina ni da kaina na san na yi wa makwabcina wani laifi ni da kaina na san ban kyauta wa makwabcina ba yana da wuya a makwabtaka a kubuta daga wannan amma me zai yi maganinsa idan ana yi wa juna kyauta makwabcinka kawai sai dai ya ga kyauta komai wadatansa idan ana wannan maluma suka ce fata'atil hadiyya wannan hadaya da kyauta da ake wa juna sai ta zo lituzila wa tudhiba ma qad yahsulu nufus duk abin da ke cikin rai yana rike da kai yana ji baka masa ba yana ta fushi kana tura kyauta da ya zo a ce wane ne ya ce a kawo gidanka to sai ya ji fushin sai ya sauka malum haka suka faɗi wannan wani ana yi sa ne lituzil domin ta kawar wa tuzib kuma ta narkar da ma abin da kad yahsul zai yu ya faru fi nufus rayuwa min hazzazatin wa zununin sayyi'a irin motsawar rai da irin munanan zato da za ka ga to wani kuma mai na masa kwana kaza kenan kaza kaza kaza amma da zaran ya ga kyauta zai ce a sai watakila ransa ba komai ni ne kawai nake ta tunani a rai to dama amfanin wannan kyaututtuka din kenan annabi duk yayi magana akan wannan abu hurairah ya ruwaito hadisi inda yake cewa annabi ya ce ta hadu. ku dinga yi wa juna kyauta ta tahabu sai ku dinga son juna yi wa juna kyauta na sa yan uwantaka ta yi karfi shi ma wannan hadisi a al-bukhari fi al mufrad imam al-bukhari ya fitar da shi adab mufrad wa hasanahu al-albani ga wani hadisi an talha an talha ibn abdullah auf an karbo daga talha dan abdullah dan auf an aisha ta kala daga aisha aisha tace qultu na ce ya rasulullah ya manzon allah inna li jaratain ya rasulullah ina da makwabta guda biyu ga wance ga wance fa ila ma uhdi wa kake gani yafi kamata na dinga bashi hadaya na qala annabi yace ila ma min baban duk wanda yafi kofansa yafi kusa da naki ko wanda kofansa tafi kusa da kofarki to ki fara bata kafin ki ba wanda take binta maluma suke cewa wa fi hadha nas a cikin wannan nassi dilala akwai manuniya ala abisa tawasul salafi wan nisa'i bil hadaya magabata suna sadar da zumunci a tsakaninsu da kuma yadda mata suke sadar da abin nan tsakaninsu sadar da zumunci bil ta hanyar bawa juna kyauta ka ba wa matanka kyauta ka kitura wa makwabciyar mu wanci daga gunki idan Allah ya baka dama wannan na sa abubuwa su yi kyau ko a bayan ka ba za su yadda a cutar da kai ba wayannan dukkanin rawabi duk links ne musulunci ya kawo saboda a karfafa wayannan abubuwa kamar yadda na gaya muku a baya abubuwan suna da yawa ina ga nassi na karshe dan Allah yadda zan karanta tun da lokacin sallah ya zo har yanzu dai a cikin littafin adabul mufrad na imam bukhari babu man aglaqa baba alal jar wanda ya rufe wa makwabcinsa kofa wani magana daga abdullahi dan umar wato wadda yake da so ke sosa zuciya Imamul al-bukhari ya kawo shi a cikin adabul mufrad kuma shekul albani a cikin silsila sahiha hadisi na 2646 silsila sahiha ya ce wannan hadisi huwa hasan ga nassin kamar haka A ibn umar radiyallahu anhuma ya zo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da su abdullahi dan umar kala ya ce abdullahi dan umar ke cewa laqad ata alaina zamanun hakika wani zamani ya zo mana au kala ko kuma ya ce hinun wani lokaci ya zo mana abdullahi umar ce hakika wani lokaci ya zo mana ko wani zamani ma ahadun babu wani mutum guda babu wani mutum guda a haƙƙu bi dinarihi wanda ya fi dacewa ya fi cancantan dinarinsa wa dirhamihi ya fi cancantan dirhaminsa min akhihi muslim kamar ɗan uwansa musulmi ku ji wannan magana da kyau abdullahi dan umar yace laqad ata alaina zamanun aw qala hinun dan umar yace hakika wani zamani ya zo mana ko wani lokaci wa ma ahadun babu wani guda a haƙƙu bi dinarihi wanda ya fi cancantan dinarinsa wa dirhamihi ya fi cancantan dirhaminsa wato min akhihil muslim kamar dan uwansa musulmi kamar dan uwansa musulmi shi ya fi cancanta da dinarinsa shi ya fi cancanta dirhaminsa abdullahi dan umar tun fa yana da rai yake faɗan wannan magana sai ce sun mal'ana amma yanzu bayan wancan zamani ya tafi an mal'ana sun mal'ana sannan yanzu addinaru dirham ci dinari da dirhami ahabbu ila ahadina shi ya fi soyuwa ila ahadina zuwa ga ɗayanmu min akhihil muslim akan ɗan uwansa musulmi kenan da ba su san wannan ba sai ce samitun nabi sallama ya ƙul na ji annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ƙulu yana cewa ibn umar ce ga abin da annabi yake cewa kan min jarin muta'allikin bi jarihi yawmal qiyamah da yawa da yawa da yawa za ka ga makwabci yana rataye da makwabcinsa yau malkiyamaci a ranar alkiyama zai zo ya makalkale masa ranar alkiyama ya kulo yana cewa ya rabbi ya ubangiji haza wannan na aglaka babahu duni ya rufe mini ya rufe mini ya rufe mini kofansa ya Allah fa mana a ma'arufahu kuma alherin da duk ka shi ya hana ni makwabcinsa ya Allah abdullahi dan umar annabi ya ce duk makwabci da ke wa makwabcinsa irin wannan to sai ya zo makwabcinsa na rataye da shi ranar lahira a gaban Allah ya ce ya rabbi ya ubangiji haza aglaka babahu duni wannan ya rufe mini kofansa ya Allah famana a ma'arufahu kuma ya hana alherinsa da kai masa ya Allah ya hana alherinsa da zai ya hana mu mu ya Allah imam al-bukhari ya faɗi wannan a cikin adabul mufrad nashi kuma shekul albani ya ce eh, nassi ne wanda yake Hassan sau ina gani saboda yanayi na lokaci wato akwai wani hadisi shi ma wanda yake eh, imamu suyuti ya ambace shi a cikin jami'u sagir shekul albani da ya zo da ya fitar da littafi sahihu wa da'if na jami'u sagir sai ya fitar da wannan hadisi daga cikin hadisai sahiha a cikin sahihul jami'u sagir hadisi na 5385 annabi ya ce salasatun yuhibbuhumullah wa salasatun yashna'uhumullah salasatun mutane uku yuhibbuhumullah Allah yana son su wa thalathatun akwai mutane uku ya na'uhumullah Allah yana kin su Allah baya sun su su waye uku na farko uku na farko shine arrajulu mutumin da yake yalkal adu wa zai gamu da abokin gaba yana musulmi ya gamu da abokin gaba Fifi fi'atin yana cikin kungiya ta musulmai jama'an musulmi su haɗu da abokanan gaba fayansibu lahum nahrahu ya tsaya ya kafa kirjinsa a gabansu ya dumfare su hatta yuktal har ya rasa ransa aw yuftaha li ashabihi ko kuma Allah ya yi buɗi ya bada nasara wa abokanan tafiyansa irin wannan mutumi Allah yana bukatunsa yana sonsa kun ji mutum ɗaya mutum na biyu wal yusafirun jama'a ce ga ta nan waɗanda take tana cikin hali na tafiya jama'a ce suna tafiya fayatulu surahum hatta yuhibu yuhibbu an yamsul ard fayanzilun mutane uku matafiya suna cikin hali na tafiya sun gaji kwarai kwarai kwarai kwarai kwarai da gaske har ya kai sun samu wuri suka yi masauki suka sauka suka yi zango a cikinsu akwai wani mutum guda ɗaya a ahaduhum sai a samu ɗaya daga cikinsu shi ya ja jiki ya koma gefe fayusalli suna bacci shi yana sallah hatta yuqidhahum lirahilihim sai sun yi bacci shi ya idar da sallah sai ya tashi su ce ku tashi ai huta mu ci gaba da tafiyar mu irin wannan mutumi mai hali irin wannan a hali na tafiya Allah yana son sa kuna ji na shine mutum na biyu ko mutum na uku daga cikin mutanen da Allah yake so warrajulu yakunu lahu ya yu'dhihi jaruhu warrajulu da kuma mutumin da ya kunu lahul jar shi yana da makwabci amma yu'dhihi jaruhu makwabcinsa yana nan yana cutar da shi fa yasbiru ala adha ya daure akan abin da wannan makwabci nashi yake yi ya bar shi da halinsa hatta farrika na na mautun aw dha'an har ko dai mutuwa ta zo ta raba su ko Allah ya kawo na dalili ko kaura ɗayan ya tashi ya bar wannan wuri wannan mutum shine cikamakin mutane uku da Allah yake son su a rayuwa ina fata ana jina to su waye su kuma su ukun da Allah baya baya son su wallazina yashna'uhumullah amma mutanen da Allah baya son su na farko attajirul hallaf dan kasuwa mai yawan rantsuwa attajir kam ko da hausa ba attajiri ake cewa ba <laughs> daga tijara ce dan kasuwa halif halif shine ismul fa'il mai yawan yi kuma shine hallaf sigatun min siyagil mubalaga kenan a wurin malaman sarf kamar razzak ne arraziku mai azurtawa arrazzaku mai yawan azurtawa alhalifu mai rantsuwa alhallafu mai yawan rantsuwa kuna ji na ko na farko attajirul hallaf attajiri mai yawan rantsuwa na biyu wal faqirul muhtar wato talaka ne amma kuma muhtar yana da girman kai da alfahari Allah kuma baya son masu alfahari na ƙarshe shine wal bakhilul mannan mutum marowaci ne amma kuma mai yawan gori marowaci ne amma kuma mai gori idan ya yi abu kaɗan ɗin ma to ba zai iya haƙuri ba sai ya je ya yi ta gorantawa irin wayannan mutane uku na farko Allah yana son su sannan uku na ƙarshe Allah baya son ayyuka da suke yi Allah ya sa mu dace ina ga za mu takaita a nan saboda yanayi na lokaci sai in Allah ya sake haɗa mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka faɗa <laughs> da kuskure Allah ya fi mana kuma mu dage don Allah al'umma wa'annan abubuwa abubuwa ne da ba su taka kara sun karya ba amma kuma sakacinmu ya sa muke samun matsala game da su mu dage mu yaƙi shaidan kuma mu rarrashi zuciyoyinmu sai Allah ya taimake mu kuma mu gane tabbata akan shiriya da yin daidai baya zuwa haka komin roƙonka sai kuma ka tsaya fa da roƙon Allah mu dubi annabi alaihi salatu wasalam tun yana yaro karami yana gaban suwaibatul aslamiyya wannan baiwa wadda aka kai sa gunta a kauye duk mun karanta mun shaji a tarihi annabi tun yana yaro karami yana cikin yara suna wasa mutane biyu suka kama shi suka danne shi suka ɗauki lokaci har yara suka ruga da gudu suka shiga gari can sai suka sake shi shi ma ya shigo cikin jama'a wannan maluma suna ce yana daga cikin dalilin da yasa so ba ta ce to bari ta mai da shi gida kada su sake dawowa wata rana ko su kashe shi ko su taba shi aka ce zuciyan annabi suka buɗe suka cire rabo na shaidan a zuciyansa aka yar aka mai da zuciyan aka hada anas ibn malik yake cewa dan gidan manzon Allah yace nayi masa hidi yake ce nayi wa annabi hidima shekara 20 yace wata rana annabi ya taba bude girjinsa sai naga alaman kamar an taba bude girjinsa an tsaga aka hada shi ma wanda aka cire rabon shaidan a zuciyansa amma addu'a yake yake ce Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuka wal-afafa wal-ghina ya Allah ina roƙon ka shirya annabi shi Allah ya turo dan sako shi Allah ya shiryar amma duk da haka yana roƙon Allah mazidun min alhidaya Allah ya arsaluka alhuda ya Allah ina roƙon ka shirya wattuka ina roƙon ka takawa ya Allah wal afafa ina roƙon ka kamun kai wal gina ya Allah ina roƙon ka wadatan zuciya da sauran wurare da dama da annabi yake roƙon Allah ya taimake shi muna fata Allah ya taimake mu Allah ya datar da mu Allah kuma ya wuce mana gaba Allah ya mana muwafaka آه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام